Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari, muke kuma bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. Da godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah domin yadda yake mana jagoranci yana kuma taimakonmu. Ba za mu fasa gode maku ba saboda taimakonku da gudunmuwarku da kiran masaƙonninku har ma da wasiƙunku. Allah ya sa muku albarka, mu kuma ci gaba da aikin nan tare na kiran ɓatattu zuwa ga mulkinsa. muna godiya domin waɗansunku da suke aiko mana mara da littafi mai tsarki, domin mu iya bayarwa ga waɗanda suke bukata musamman waɗanda ba masu bi ba, da kuma sababbin tuba. bangiji Allah ya sa maku albarka, yanzu ƙofa a tana buɗe, idan za ka ba mu gudunmuwar littafi mai tsarki ko kuma ka aiko da kuɗin mu saya domin mu ba waɗanda suke da bukata, ƙofa tana a buɗe. Ubangiji Allah ya sa maku albarka. Muna saƙo daga Malam Abubakar Ismailu a Soba Zaria cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina tare da ku, kuma ni musulmi ne, a zahirin gaskiya ina jin daɗin yadda kuke sa muna samun ƙaruwa daga gare ku, kuma ina so ku taimake ni, ni ma in samu wannan littafi mai tsarki. domin ina so in yi nazarinsa in san gaskiyar da ke cikin littafin. Kuma Abubakar Ismailu sau ba mun gode ƙwarai, za mu aiko maka da wannan littafi da taimakon Ubangiji Allah. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sannan sai Mr. Joshua Yakubu ya ce, Ina son in ci gaba da haɗa hannu da ku wajen tallafawa aikin bishara ta rediyo, don haka ina so. ku aiko mani da asusun namba asusun ajiyarku ta banki. Mr. Joshua Yakubu mun gode ƙwarai da gaske, murgaya mun turo maka saƙonka na taimako ma ya iso gare mu mana cewa mun gode. Sai Malam Idris Yusuf Kibiya, mazaunin jihar Cross River, ya ce mana ni musulmi ne kuma shirin ku ko ɗaya baya wuce ni, gaskiya ina da tambayoyin da zan yi maku domin ina son in ƙara samun haske. Malam Idris Yusuf Kibiya mazaunin jihar Koros Riba mun gode ƙwarai, alƙara mana zumunci, muna da muna sauraron ka domin mu ba ka amsar tambayoyin da kake da su, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Ubangiji Allah ya sa mana albarka baki ɗaya, za mu yi addu'a. mai tsarki mai iko duka mahalicinmu, mune maka godiya, domin maganarka ita ce rai a gare mu, idan muka ƙita hallaka ce ke jira mu, mu gwada domin ceto kyauta wanda ka tanada ta wurin Yesu almasihu, muna da domin ka gane da duniya ta gane ceto sai ta wurin kalmarka, su kuma zo su yadda su ba da gaskiya domin iya samun rai na har abada. Mun Gode domin za ka yi haka ta wurin ikon ruhunka mai tsarki. Nazarin nan da za mu yi ya Ubangiji muna roƙonka ka sa ya zama sanadin ceton rayuka zuwa ga mulkinka, ka sa masu sauraron albarka musamman waɗanda ba su gajiyawa wajen taimakawa aikin bishara ta rediyo, ka ceci ƙasanmu daga dukkan shiri na magabci shaiɗan. Da cututtuka waɗanda suke kawo mana barazana da kuma ’yan ta'adda Allah duka kai mana maganinsu, gama mun sani zunubanmu ne suka sa kai fushi da mu. kamar da muka karanta ba ni Isra'ila ka furzar da su saboda zunubansu, na roƙe ka Ubangiji mun yadda mun yi maka zunubi muna roƙonka ka gafarta mana, ka warkar mana da ƙasanmu, muna tuba da zuciya ɗaya Ubangiji ka yafe mana a cikin sunan Yesu. Ka bi da mu cikin wannan nazari da za mu yi a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, muna nan muna nazari a cikin littafin nan na sarakuna. littafin sarakuna na biyu, na ne inda muke nazari, yau za mu yi ne a nazarin nan sashi na ƙarshe, inda kuma ya kamata da za mu yi karatu daga Sura ashirin da uku aya ashirin da takwas, amma da yake mun rigaya mun karanta wurin yanzu za mu tashi ne a Sura ta ashirin da hudu, za mu karanta har mu shiga cikin Sura ta ashirin da biyar. A cikin littafin sarakuna inda za mu yi nazarinmu na ƙarshe a yau. a cikin Sura ta ashirin da hudu, aya ta fari ta ce, A zamanin Yahoyakim ne, Ne da sarkin Babila ya kawo wa Yahuda yaƙi, Yahoyakim kuwa ya zama baransa har shekara uku, daga nan kuma ya tayan masa. Bangiji ya sa ƙungiyar maharan Kaldiyawa. da ta Suriyawa, da ta Mobawa, da ta Amunawa su yi gaba da Yahuza su hallaka su, bisa ga maganar Ubangiji, wada ya faɗa wa bayansa annabawa, hakika haka ya faru ga Yahuza, bisa ga umarnin Ubangiji domin a kawar da su daga gaban Ubangiji saboda zunubin da manasa ya aikata, saboda kuma marasa laifi waɗanda ya kashe. gama ya cika Urushalima da jinin marasa laifi, Ubangiji kuwa ba zai gafartawa manassa ba, sauran ayyukan Yahoyakim, da dukan abin da ya yi an rubuta sa a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, Yahoyakim ya rasu, sai ɗansa ya kuniya ya gaji gadon sarautarsa, sarkin Masar kuma bai sake fitowa daga Masar ba. gama sarkin Babila ya ƙwace dukan ƙasar da take a ƙarƙashin sarkin Masar, tun daga rafin Masar har zuwa kogin yifretus Yakuniya yana da shekara goma sha takwas sa'ad da ya ci sarauta, ya yi mulki wata uku a Urshalima sunan tsohuwarsa Nahushat, Shata, ’yar Elnatan, mutumin Urshalima, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji kamar yadda tsohonsa ya yi. zamaninsa ne sojojin Nebukadnezzar sarkin Babila suka zo Urshalima suka kewaye ta da yaƙi, Nebukadnezzar ya zo birnin lokacin da sojojinsa suka kewaye birnin da yaƙi, sai ya Yakoniya sarkin Yahuda ya ba da kansa ga sarkin Babila shi da tsohuwarsa da fadawansa da hakimansa, sarkin Babila ya kama shi yana da shekara takwas da sarauta. ya kuma kwashe dukkan dukiyar da take, cikin haikalin Ubangiji da dukiyar da take a gidan sarki, sai ya farfashe tasoshin zinariya da suke cikin haikalin Ubangiji, waɗanda Sulemanu sarkin Isra'ila ya ya aikata abin da Ubangiji ya rigaya ya faɗa, nazar ya kwashe dukan mutanen Urshalima. da dukan hakimai da dukan jarumawa da masu sana'a da maƙera har sun kai dubu goma, ba wanda ya ragu sai dai matalautan ƙasar, ya tafi da Yakuniya a Babila, shi da tsohuwarsa, da fadawansa da masu muƙami na ƙasar, sarkin Babila ya kai kamammun Babila, wato jarumawa dubu bakwai masu sana'a da maƙera dubu ɗaya, dukansu ƙarfafa ne sun kuma isa zuwa yaƙi. Finifkazan sarkin Babila ya naɗa Mataniya ɗan uwan tsohon Yakuniya sarki, a maimakon Yakuniya sa'an nan ya ba shi suna Zadekiya. Zadekiya yana da shekara ashirin da ɗaya. da ya ci sarauta ya yi mulkin Urshalima shekara goma sha ɗaya, sunan tsohuwarsa Hamutal, ’yar Irmiya mutumin Libna, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji kamar yadda Yahoyakim ya yi, Ubangiji kuma ya fusata ƙwarai da mutanen Urshalima, da dukan mutanen Yahuza sai ya kore su daga gabansa, Zedekiya kuwa, ya taya sarkin Babila. a shekara ta ta tara ta sarautar Zadekiya a kan rana ta goma ga watan goma, sai nazar sarkin Babila tare da sojojinsa ya kawo wa Urushalima yaƙi, suka kewaye ta da yaƙi, suka gina mata kagarai, aka kewaye birni da yaƙi har shekara ta goma sha ɗaya ta sarautar Zadekiya, a kan rana ta tara ga watan huɗu yunwa ta tsananta a birni. gama ba abinci domin mutanen ƙasar, sai aka huda garin birni, sarki da mayaƙa suka tsere da dare ta hanyar ƙofar da take tsakanin bango biyu kusa da gonar sarki, suka bi ta hanyar araba, ko da yake kyaldiyawa suna kewaye da birni, amma sojojin kyaldiyawa suka rintumi sarki, suka kamo shi a filayen Yariko. sojojinsa duka suka tsere suka bashi, da suka kama sarkin, sai suka kawo shi wurin sarkin Babila a Ribla, inda aka yanke masa hukunci, aka kashe ’ya'yansa maza a idansa, sa'an nan aka ƙwagule masa idanu, aka kuma ɗaure shi da sarƙa aka kai shi Babila, a shekara ta goma. Sha tara ta sarautar Nebukadnezzar sarkin Babila, rana ta takwas, rana ta bakwai ga watan biyar, sai Nebu Zaradan, mashawarcin sarki shugaban sojoji kuma ya shiga Urshalima, ya ƙona haikalin Ubangiji, da gidan sarki da dukan gidajen Urshalima, ya ƙona kewayen babban gida. dukan sojojin kaldiyawa waɗanda suke tare da shugaba suka rushe garin da yake kewaye da Urshalima, sai Nebuzaradan shugaban sojoji ya kwashe sauran mutane da suka ragu a birni, da waɗanda suka gudu zuwa sarkin Babila, da saura da suka ragu, ya kwashe ya kai su zaman talala, amma shugaban sojoji ya ban matalautan ƙasa su zauna su zama masu gyaran inabi da masu noma. Sai suka farfasa ginshiƙan tagulla da dakalinsu da kwartanniyar ruwa ta tagulla da ke cikin haikalin Ubangiji, suka kwashe tagullar zuwa Babila, suka kuma kwashe tukwanen ƙarfe da manyan cokula, da hantsuka da cokula da tasoshin tagulla da ake amfani da su don hidimar haikali. suka kuma kwashe farantan wuta da daruna, duk da abin da ike na zinari da na azurfa, shugaban sojojin ya kwashe. Tagullar da Suleimani ya yi abubuwan nan da su, wato ginshiƙai biyu, da kwartanniya, da dakalai, ta fi ƙarfin a auna, tsayin kowanne ginshiƙi kamu goma sha takwas ne. a kan kowane ginshiƙi akwai da lalliyar tagulla, wadda tsayinta ya kai kamu uku, akwai raga da ruman, na tagulla kewaye da dajiyar, Nebukadnezzar kuma ya tafi da Sirayya babban firist da Zafaniya, wanda yake biye da babban firis da mutum uku masu tsaron ƙofa, daga cikin birni kuma ya tafi da wani shugaban soja, da ’yan majalisar sarki mutum biyar, da magatakardar shugaban sojoji wanda ya tattara jama'ar ƙasar, da mutum sittin na ƙasar waɗanda aka samu a birni, zaradan shugaban sojoji, ya kai su wurin sarkin Babila a Ribla a ƙasar Hamad. sarkin Babila kuwa ya kashe su a can, haka aka kai mutanen Yahuda zuwa zaman talala, kan sauran waɗanda suka ragu. A ƙasar Yahuda waɗanda sarkin Babila nazar ya bari ya naɗa masu Gadaliya ɗan Ahikam, wato jikan shafan, ya zama hakiminsu, sa'ada shugabannin mayaƙa, su da mayaƙansu suka ji. sarkin Babila ya naɗa Gedaliya ya zama sarki ko hakimi, sai suka zo tare da mutanensu wurin a Misfa, wato su Ismailu ɗan Netaniya, da Yohanan ɗan Keraya, da Sarayya ɗan Tanhumet, mutumin Netofa, da Zaraniya mutumin Ma'aka. Sai Gedaliya ya rantse masu, su da mutanensu cewa, Kada su tsoron barorin Kaldiyawa su zauna a ƙasar, su bautawa sarkin Babila haka zai fi zaman musu alheri, amma watan bakwai, sai Isma'ilu ɗan Netaniya, wato jikan Elishama daga gidan sarauta, ya zo tare da mutum goma, ya faɗawa Gidaliya, ya faɗawa Gidaliya, ya kashe shi tare da Yahudawa da, da Kaldiyawa da suke tare da shi a Misfa, sai dukan mutane manya da ƙanana da shugabannin mayaƙa suka tashi suka gudu zuwa Masar, gama suna jin tsoron Kaldiyawa. A rana ta ashirin da bakwai, ga watan goma sha biyu, na shekara ta talatin da bakwai ta naɗin Yakoniya, sarkin Yahuda, sai Ewel Moradat ya zama sarkin Babila ya yi wa Yakuniya alheri, ya sake shi a shekarar da ya ci sarauta, ya yi masa magana mai kyau, ya kuma ba shi matsayi fiye da sarakunan da suke tare da shi a Babila, sai Yakuniya ya tuɓa tufafinsa na kurkuku, kowace rana yakan ci abinci a teburin sarki muddin ransa. sarki kuma ya yanka masa kuɗi da za a dinga ba shi kowace rana muddin ransa. Bangiji Allah ya sa wa maganarsa albarka, amin. Mun daɗe muna yin nazari a cikin littafin sarakuna, wannan nazarinmu shi ne nazari na ƙarshe a cikin wannan littafi, a cikin Sura ta ashirin da hudu. za mu ga waɗansu sarakunan Yahuza da sarauta su, za kuma mu ga yadda ƙarshen mulkin Yahuza ya ƙare. Yakuniya baran sarkin Babila ne, amma shekara ta uku sai ya taya masa, ƙungiyoyin maharan al'ummai suka dami Yakuniya da jama'ar Yahuza, har suka karya masu zuciya, wannan abu ya zama sanadi da ya zama na taimakon da ya kai ga faɗuwar Yahuza. Wannan lokaci Babilawa suka kama Daniyal tare da waɗansu, suka kai su Babila in ka karanta Daniyal Sura ta ɗaya, wannan ya faru a shekara ta ɗari shida da biyar kafin haihuwar almasihu. Dukan al'amuran nan sun faru, bisa ga ƙaddarar Ubangiji saboda zunubin da manasa ya yi, Sura ashirin da hudu aya uku da hudu. mun gani bayan Yahoyakim ya yi mulki shekara goma sha ɗaya, ya mutu, ɗansa ya Yakoniya ya gaji gadon sarautarsa bisa ga Sura ashirin da hudu, aya ta shida. A wannan zamani, Nebukadnezzar ya yi ƙarfi ya ci nasara a kan Masar, sannan kuma, Nebukadnezzar ya ya Urshalima a shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai, kafin haihuwar Almasihu. ya kai sarki ya kuniya da gidansa zuwa Babila, in ka karanta Sura ashirin da hudu sha uku zuwa sha shidda, sannan kuma domin ka ji labarin dukan abin da kan ya in karanta wannan wuri za ka ji. Nebukadnezzar ya naɗa Mataniya a autan Yosiya, ƙanan Yakuniya ya zama sarkin yahuza ya ba shi kuma suna Zadekiya ko Zadakiya. Dukan al'amuran nan sun faru ga Yahuda ne, har Ubangiji ma ya kore su daga ƙasa alƙawari, ba domin komi ba, domin zunubansu na bautar gumaka, ɗanwana. Ubangiji Allah ya zaɓi bani Isra'ila su zama mutanensa, su kuma zama sanadin sanin da duniya za ta yi wa Allah, su ne kare Allah ya zaɓa su daina bautar gumaka domin ya more su su zama maganarsa zuwa ga duniya, amma sai suka yi watsi. da umarnin Ubangiji da farillansa da dokokinsa su ma suka ci gaba da bautar gumaka, wannan ne fa, dalilin da ya sa Ubangiji Allah ya yi fushi da su, ya kuma sayar da su su ma ga abokan gabasu. Mun gani, a cikin Sura ta ashirin da biyar, mun gani an naɗa Mataniya autan Yakoniya ƙanan ɗanɗan Yosiya ƙanan koniya ya zama sarki a Yahuza. ya kuma ba shi suna Zadekiya, Mun gani, sai Zadekiya sarkin Yahuda ya ci sarauta yana da shekara, ya yi shekara goma sha ɗaya, yana yin sarauta daga shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai zuwa ɗari biyar da tamanin da shida kafin haihuwar Yesu almasihu. Labarin Yahudawa, kuma ce labarin Yahuda ya fi na sauran zama, zama cikakke. musamman lokacin da suka je ƙasar Babila, sai aka kewaye Urushalima, za mu ga wannan ma a cikin Irmiya talatin da bakwai har talatin da tara. Nebukadnezzar ya ci Urushalima da yaƙi, ba sai bayan shekara ɗaya da rabi. Ya kewaye ta shekara ɗaya da rabi sannan ya ci ta da yaƙi a lokacin nan ya wajaba gare shi, ya tashi daga Urushalima. ’yan kwanaki domin ya yi yaƙi da Fir'auna wanda ya taso masa domin taimakon Yahuza gaba da shi, wannan na samuwa kuma Irmiya talatin da bakwai aya biyar zuwa sha ɗaya. A tuna fa, Zadekiya ya tayar wa sarkin Babila, ya kuma samu haɗin kai da Masar, dalili kenan, sarkin Babila ya kori Fir'auna zuwa ƙasarsa sai ya dawo Urshalima, sa'an da Babilawa. suka shiga Urshalima sai Zedekiya da mayaƙansa suka tsere, suka kama Zedekiya, suka yanke masa hukunci suka kashe ’ya'yansa a idansa, sa'an nan suka ƙwagule masa ido suka ɗauke shi zuwa Babila, a sa'an nan aka ƙona haikalin Ubangiji da dukan gidaje na Urshalima, wannan haikalin Suleimani ne wanda ya gina. ya kuwa zama ɗaukakar Isra'ila da darajata wajen shekara ɗari huɗu. Yanzu, abin da ya ragu sai toka, sai aka kai mutanen Yahuda zuwa Babila, sai dai abin da aka bari shi ne, matalauta domin su zama manoma, dukan kayan haikalin Ubangiji, da zinariya da azurfa da tagulla aka kwashe su zuwa Babila, wannan fa. domin zunubin da yahuza suka aikata ne, an tafi da su, manyansu da ƙananansu daga Urushalima zuwa Babila, manyan sarakuna da waɗanda suke aikin sarki a can ne sarkin Babila ya kashe su, ga karanta Irmiya hamsin da biyu, aya goma ma za ka samu wannan labari. Aya ashirin da biyu. Zuwa ashirin da shida sai Nebukadnezzar ya naɗa Gedaliya ya zama hakimin mutanen da suka ragu domin aikin gona. Gedaliya ya zama abokin Irmiya, in ka karanta Irmiya talatin da bakwai aya sha hudu, su biyu suna goyon bayan Babilawa, shi ya sa aka zaɓi Gedaliya ya zama hakimi, ya shawarci mutanen Yahuda. su yi biyayya da Babilawa bisa ga Sura ashirin da biyar aya ashirin da hudu, amma saboda ya ƙi gaskanta faɗakar da aka yi masa, bisa ga Irmiya talatin da tara sha hudu sai aka kashe shi, Irmiya arba'in da ɗaya aya ta biyu, don Ismail ɗan gidan sarauta ne, ya ga ya kamata ya zama mai mulkin Yahuda. mutanen Yahuda da ke wajen Masarawa suka tafi Masar. A Sura ashirin da biyar aya ashirin da bakwai zuwa talatin, sai sarkin Babila Ewel Moradak ya yi wa Yakuniya alheri, ya sake shi, ya ba shi matsayi da ya fi na sauran sanakunan da suke tare da shi a can a Babila. Kafin mu ƙarasa. bari mu dubi ƙarshen magana na littafin sarakuna. Ainihin dalilin faɗuwar Yahuda hukuncin Allah ne a kan rashin amincin Yahuda, kuma ya zama shaida, ga Ubangiji Allah ga sauran al'ummai, dukan annabawa sun ba da shaida a kan wannan cewa Ubangiji Allah. zai hukunta Yahuda saboda zinubansu na bautar gumaka, kamar yadda ya yi wa mulkin Arewa. Amma Allah ya nufe su da dawowa ƙasarsu, wannan ya faru bayan shekaru saba'in. Ba a zaunar da waɗansu al'ummai a ƙasar Yahudawa kamar yadda aka yi a ƙasar Isra'ila mulkin Arewa ba, bisa ga littafin Irmiya. ashirin da biyar aya goma sha ɗaya, wajibi ne su dawo, domin cika annabcin da annabawa suka yi, na haihuwar almasihu a bai ta Yahuda, kamar yadda annabi Mika, ya faɗa a cikin Mika Sura ta biyar aya ta biyu, to Ubangiji Allah ya ƙara mana fahimta da kuma ganewa, dalilin zunubi shi ne Allah yake aiko da hukunci, bari mu yi addu'a. Mun gode maka Ubangiji domin rayuwar Isra'ila, mulkin Arewa da kuma mulkin Kudu, baba damuwarsu ita ce mantawa da kai, suka shiga bautar gumaka mulkin Arewa Asuriyawa suka kwashe su, mulkin Kudu kuma Yahuza ba su ɗauki darasi ba, su ma suka ci gaba da bautar gumaka irin wadda kake ƙi. wannan ya sa ka taso da Babilawa suka zo suka kwashe su, shekaru saba'in ne suka yi a matsayin bayi. Na roƙe ka ya Ubangiji, duniya yau ta zama baiwa ga Shaiɗan, ka aiko da Yesu almasihu, amma duniya ta kasa ganewa, har ma duniya ta kafa hujja da dalilanta na ƙin Yesu almasihu. Na roƙe ka Ubangiji, ka sa duniya ta gane da ceto sai ta wurin kalmarka. ka. kuma irin wannan shiri wanda ka yi ta wurin Yesu almasihu, don mutane su iya zuwa su kai ga rai, rai kuma na har abada. Muna roƙonka ya Ubangiji, domin abubuwan da muka koya a cikin waɗannan littattafai na sarakuna ka taimake mu, mu iya sawa a cikin rayuwarmu, mu yi biyayya da kai domin kada irin fushinsu ya faɗo a kanmu. Kai mana alheri a ƙasanmu, ka cece mu daga shiɗan da masu mugunta. ka gafarta mana zunubanmu gama mun yi maka rashin gaskiya da rashin aminci, ka tsarkake mu ya Ubangiji, fushinka da kake ƙoƙarin kwararo mana ya Ubangiji bari ka huce, kai mana wannan alheri tare da godiya a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu nan muka zo ƙarshen nazarinmu a cikin littafin sarakuna na biyu, da taimakon Ubangiji. Idan Allah ya kai mu nazarinmu na gaba za mu shiga sabon alkawari ne a cikin littafin Romawa, madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rarban yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465-465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.